gwagwaran katsina dr aduka umar da ya sayi takardar shaidar tsayawa neman takarar gwamnan jihar katsina karkashin jami'ar apc a zaɓe shekara ta 2023 a ranar alhamis 28 ga watan hudu yan wada abokan arziki suka hada kuɗi har naira miliyan 50 suka saya ma dr aduka umar da takarar shaidar tsayawa takarar neman gwamnan karkashin jami'ar apc a babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke babban birnin tarayya abuja da ke ɗaya daga cikin abokan arzikin da suka haɗu suka haɗa kuɗin. don sayan takardar shaidar honorable jabiru salisu abdullahi saudi wanda shine ya jagoranci soma dan takarar tikitin takardar shaidar takarar a sakamakon dan takarar na kasa mai sarki don gudanar da aikin umara da yake gabatar da jawabin sajim kadan bayan amsa takardar shaidar honorable jabiru abdullahi saudi ya shida mobile media ke cewa ganin da mutane ke cewa ya dukwar ɗaya jan sa ta tsayawa takara ya bar ma wani ba gaskiya bane ta duk na nan ba gudu ba ja da baya yau dai abokai da aminai da 'yan uwan gwagwaren katsina gwamnan gobe duk umar raɗa allah ya kawo mu abuja kwata yau dai ga fom ɗin gwagwaren katsina na takarar gwamna 2023 wannan fom ba kamar wadda suke cewa almajirai da suwaye sun hada musu kuɗi sun sai musu ba wanda mun san yadda abin yake wannan huskokin nan da kuka gani abokai ne da aminai da yan uwa mutum ɗaya daga ciki yana iya ɗaukar wannan kuɗi ya sai ma wannan mutum ya amma kowa akwai hannun shi da waɗanda ke nan da waɗanda ba su nan muka sai ma wannan bawan Allah wannan fom muna alfahari da wannan kuma shi gwagware yana gaban Allah yana ƙasa mai tsarki yana can yana mu addu'a da yadda Allah addu'a mu ta shiga tunda yau an zo inda muke so a zo tsare-tsare da muka yi a katsina na magana takara gwagware tsare-tsare ne wanda ko yana nan ko baya nan shirin nan yana tafiya daidai kuma daga nan da yadda Allah za mu tafi kowace karamar hukuma mu sanyo wannan fom hannu kamar yadda dokar jam'iyya ta bada za mu maido da wannan fom bayan an gama cikawa daga nan za mu ɗauki mu za mu koma katsina mu yi abin da muka saba ina ma al'ummar katsina albishir da yadda allah wannan bawan allah saboda amana shi saboda jajircewar shi da yadda allah ɗaraf ga ya can ya ɗare kujerar gwamna da yadda allah al'umma da dama ne tare da jagorancin kwamitin sayan fam din suka halarci babban ɗakin taron na nuna kaunarsu ga ɗan takarar nasu dr duka umar radda